Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan lokaci da fatan mun same ku lafiya. Sunana da Hashin Gumel. Tare Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa babban bankin najeriya cbn ya ƙara kuɗin ruwa zuwa kaso goma sha 18 da kaso da biyar. haka kuma za a ji cewa masu ruwa da tsaki sun nuna damuwa game da dokar bayyana dukiyar duk masu rike da madafin iko ko manyan mukaman gwamnati a ƙasar ghana daga nan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku musamman yadda a gudanar da zaɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a duk inda kuke lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu biyar biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma nan kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. hukumomin saudiya sun ce a ranar alhamis mai zuwa za a tashi da azumin watan ramadana kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito da yammacin yau talata kotun kolin kasar ta ce kalandar watan sha'aban zai kare ne a ranar laraba wanda hakan ke nufin sai ranar alhamis watan na azumi zai kama da safiyar yau ne hukumomin saudiya suka umarci 'yan kasar da su fara duban jinjirin wata wanda shine zai yi nuni da shigar watan na ramadana amma kuma ba a gan shi ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ta saudiya ya ce kazalika a ƙasar katar da ke makwabtaka da saudiyar kwamitin duban wata ya sanar da cewa ranar alhamis ce ranar farko da za a fara azumin na ramadana Firayim Ministan Japan Fumio Kishida ya kai ziyara Kiev babban birnin Ukraine don ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Ziyarar da ake kallanta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar yayin da shugaban Rasha ke karbar bakuncin shugaban China Xi Jinping. ma'aikatar kokin wajen japan ta ce kishida zai yi jinjina ga al'ummar ukraine kan irin karfin zuciya haƙuri da juriya da suka nuna yayin da suke kare ƙasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba zelensky a matsayinsa na shugaban japan da ƙungiyar ƙasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya amurka dai ta yi allah wadai da ziyarar ta shugaban china a moscow kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce President Xi is traveling to Russia days after the International Criminal Court issued an arrest warrant for President Putin, suggests that ya ce ziyarar da shugaba shi jinping ya kai kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin putin wannan wata alama ce da ke nuna cewa china ba ta ganin laifin hukumomin kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a ukraine shi ne shugaban wata ƙasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara ukraine tun bayan da rasha ta kaddamar da hararanta a ƙasar ta a wato ukraine a watan fabrairu saudiya ta saki wani ba amurke da ta yanke hukuncin daurin shekara 19 a gidan yari saboda ya soki hukumomin kasar a wani sako da ya wallafa a dandalin twitter a ranar litinin aka saki sa'ad almadi kuma tuni ya koma iyalansa a birnin wato wurin iyalansa a birnin riyad a cewar ɗansa. madi ba amurke ne ɗan asalin saudiya da ke zaune a ja florida an kuma tuhume shi ne da laifin yin ayyukan da ke kokarin tada zaune tsaye a saudiya tare da samar da kudaden gudanar da ayyukan tadanci a shekarar 2021 hukumomin amurka dai ba su ce ofan ba kan sakin almadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar bada lamuni ta duniya imf ta amince za ta baiwa sri lanka bashin dala biliyan uku don ta ceto tattalin arzikinta da ke fuskantar mummunar tawaya hakan na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana tattaunawa tsakanin imf da jami'an kasar ta sri lanka da ke kan tsibiri a kudancin asiya a ranar litinin hukumar imf ta ce za ta tura wa kasar sama da dala miliyan uku a tashin farko sai dai ta ce ya zama dole sai ƙasar ta yi garan bawul ga tsare tsaren ta na tattalin arziki tare da ɗaukar matakan yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa kasashen china india japan da sauran manyan ƙasashen da ke ba da bashi a matakin ƙasa da ƙasa ne suka amince da wannan bashi da za a ba sri lankan a hong kong an kama wani mai fafutukar kare mulkin demokuraɗiyya a yau talata watanni bayan da aka sako shi daga gidan yari saboda ya keta wata dokar tsaro da hukumomin yankin suka saka kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce an saka wa albert ho mai shekaru 71 kwa a hannu a lokacin da aka kama shi a gidansa aka kuma ta sake sa zuwa wata mota aka tafi da shi kamar yadda shaidu suka ce a shekarar 2021 albert ya taba jagorantar wani gangamin nuna goyon bayan mulkin demokuraɗiyya a hong kong lamarin nesa aka tuhume shi da laifin tunzura jama'a dan fafutukar ya taba kwashe sama da shekara ɗaya a gidan yari kafin daga bisani a sako shi a watan agustan bara saboda dalilai na rashin lafiya a cewar reuters labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla gwamnan babban bankin najeriya wato cbn ya bayyana cewa kwamitin manufofin kudin bankuna ya kada ƙuri'a ƙara yawan kudin ruwa da maki digo biyar zuwa kashi goma sha takwas wato a baya yana kashi goma sha bakwai digo biyar don daƙila hawa farashin kayayyaki da ake samu a halin yanzu saboda sauƙawa 'yan ƙasa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar daga abuja wakiliyanmu halima abdur'uf na ɗauke da wannan rahoton By a majority vote summary, 10 members voted to raise NPR by 50 basis points, one member voted to raise NPR by 25 basis points, and one member voted to hold the NPR. Gwamnan bankin CBN Godwin Emefiele kenan yana bayyana matsayar da kwamitin manufofin bankin ya cimma bayan taron su na yini biyu wanda mambobi goma suka amince da a daga kuɗin ruwan daga kaso 17.5 cikin 100 zuwa kaso 18 wanda ke nufin an samu ƙarin maki 50 akan yadda yake a da ranar talata yayin yayin da yake karanta sanarwar taron NPC karo na biyu na shekarar 2023 a birnin tarayya Abuja. Malam Haruna Bala Mustapha shine daraktan lura da harkokin bankuna na babban bankin CBN a Najeriya. Zaman da aka yi yau an duba abubuwa da dama musamman abubuwa guda biyu zahiri na ɗaya matsalan hawan farashi da adabi ko ina a duniya da kuma rushen wasu bankuna a Amerika. Harkan wurin da hawan farashi ita wannan kwamiti in ta duba abubuwa da dama da suke samun tattalin arzikin Najeriya da kuma kalubalen da ake fuskanta kuma yadda za a yi a cimma matsaya ba tare da an samu matsala wurin bankuna yadda suke gudanar da su ba yau zaman da aka yi an tsaya a matsayin daga abin da ake kira policy rate zuwa kashi 18 daga 17 da rabi na yadda za a cimma dakile hawan farashi kuma Allah ya sa da wanda matsayin da aka dauka zai taimaka wurin samun maganin wannan matsalan hawan farashi sannan kuma batun matsalan rushewar banki da aka samu a America alhamdulillah alhamdulillahi a nan najeriya muna da tsare-tsare da yawa da muke gudanar da su wanda suke sun zama mana kamar katanga da kuma shinge da za mu kare bankunanmu daga wani matsala da zai iya shigowa daga ketare sanin ki ne cewa akwai bankin da ake kira svb wato silicon valley bank a satin da ya gabata bankin ta samu matsala har ta rushe to shin me za mu yi bankunanmu suna da alaka da wannan bankin da zai iya kawo mana matsala a nan Ko shi harkan banki harka ne mawuyaci shi yasa za ga ko ina a duniya gabaki daya an fi sa ma banki ido domin idan banki ya rushe kuɗin jama'a ne ke tare da su amana mu kuma mu ne a matsayin mu na babban banki masu sa ido a gudanar da harkan bankuna ya kasance ba wani mai kuɗi a cikin banki da ya kuɗin shi zai salwanta. Sai dai a nasa bangare masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Yushau Aliyu cewa yayi. Wannan mataki da kwamitin kula da manufofin kuɗi na babban bankin kasa ya ɗauka na kara kudurwa ruwa daga kashi goma sha bakwai da digo biyar zuwa kashi goma sha takwas cikin ɗari wannan zai ƙara hahon farashi ne kawai saboda abin da muka muka ta magana a kai a halin da muke ciki a yanzu dama akan kara irin wannan kuɗin ruwa ne domin a rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga a cikin al'umma to bankin ya riga ya janye kuɗaɗen da suke hannun al'umma to in ka riga ka janye kuɗaɗen da ke hannun al'umma kuma bayan ka janye sai ka ga cewa hahon farashin bai sauka ba ƙaruwa ma ya yi tunda hahon farashi ya karu ne da kashi 21 da kusan digo 90 a madadin kashi 21 da digo 80 to kin ga wannan abun ana kara hahon farashin ne saboda ana ƙara kuɗin da 'yan kasuwa kan nema ko kuma suka riga suka karɓa ko suke biya kuɗin ruwan yana karuwa musu sannan in ya ƙaru musu su kuma za su ƙara a farashin da mutane ke ɗaukan abubuwan da suke amfani da shi saboda su iya biyan waɗannan kuɗaɗe saboda haka dole ne babban banki ya yi karatun ta nutsu ya tsayar da daga waɗannan kuɗaɗen ruwan saboda bai rage hahon farashi ba cikin shekara ɗaya sannan kuma bayan ya janye kuɗin hahon farashin ya ci gaba da hawa sannan kuma ƙarin wannan zai ƙara hahon farashin ne. Baya ga batun ƙara kuɗin ruwa, Emefiele ya bayyana cewa bankin ya goyi bayan hukuncin kotun koli na a ci gaba da mu'amala da tsoffin takardun kuɗi baya ga sabbin da aka sake fasalin su wanda adadin su ya kai kusan naira tiriliyan ɗaya. Kazalika Emefiele ya ce babban bankin ƙasar na da ƙwarin gwiwa kan bankunan kasuwancin Najeriya wajen sauke nauyin da ya rataya a wuyansu ganin yadda suke ci gaba da jurewa asalin jarin da suke zuba na kaso sha uku cikin ɗari ba da lamuni wanda mutumin da ya karbi rance bai sanya lokacin fara biyan su ba na kaso hudu da digo biyu cikin ɗari da kuma kudaden ajiyar bankunan da aka kara zuwa naira tiriliyan goma sha hudu lima abdulrauf mure amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima Abdur'op idan muka leƙa a ƙasar Ghana kuwa an bai wa 'yan jarida horo na musamman ta yadda za su rika gano masu da cike dukiyar gwamnati tare da kira da a sake sabunta dokar bayyana dukiya ga manyan ma'aikatan gwamnati. Wakilin Murduwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. An ɗebo 'yan jarida da sun halarci taron ne daga kafofin na aikin jaridu daban-daban. Taron na kwana biyar shugabancin makarantar koyon aikin jaridar Ghana sun ka shirya ofishin raya kasashen Commonwealth kashin Ingila a bisa ƙawanci da DW Academia da cibiyar ƙwararru masu yakan sama da faɗi. da kudaden kasa sun ka dauki nauyin shirin bishop akorgo ya bayyana cewar kasar ghana ta yi hasarar dala biliyan 4.3 a kasuwancinta da kungiyar tarayyar turai da kasar amurka tsakanin shekara ta 2012 sa'an nan kasar ta yi kasarar karin kudade daga yin sama da fadi da kudin kasa fiye ma da agaji da muke samu na kudi. the money we are losing to illicit financial flows might even be more than aid Kuɗi ne mai tsoka, tabbas kuɗin da muke kasara za su fi ma kuɗin agaji da ma abin da muke samu daga mai haɗa shi da albarkatun ƙasa baki ɗaya. A matsayinmu 'yan jarida muna buƙatar sabbin kayan aiki abin da muke kira rahoton da ke samun taimakon kwamfuta da ke taimaka mana samun labarai da kyau ta amfani da yanar gizo da kuma yadda za ka ɗaukaka aikin naka ta samun alƙaluma da sahihan labarai da ake bukata a shirya labarai da za su fallasa koyayyun dudi na masu ƙarfi da iko. Wasu mahalarta taron na ƙarawa juna sani sun yi magana game da horar da sun ka samu. sunana lukman isa ni freelance journalist ne gaskiya eh, wannan workshop da aka organize muna Eh, ya muna amfani kwarai musamman wurin kan da za mu iya mu investigate mu analyze kuma mu iya ganewa gaskiyan lamarin wurin declare asserting uh, public officials in It's been an eye-opener. The illicit financial flows is a technical area Lallai wannan wani budewar ido ne yin sama da faɗi da kuɗaɗe ɓangaren fasaha musamman wa mutane da ke so su yi aikin jarida. Bincike ya nuna mana matsayin irin abin da ƙasa ke kashewa da yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wuri ɗaya mu iya taimaka wa ƙasar mu a wannan ɓangare. Ghana is losing out of a lot of Ƙasar Ghana na kasarar maƙudan kuɗi duk shekara kuma babu bincike a dalilin yin sama da faɗi da kuɗaɗe ba wai kawai a Ghana kaɗai ba haka ke faruwa a sauran ƙasashe lallai tabbas akwai buƙatar 'yan jarida su kalci yaudara da ke akwai su fallasa su yadda zai kawo canji mahalata a ƙarshe sun yi kira ga gwamnatin ghana ta yi gyara game da dokar bayyana da ƙaddarori na masu riƙe da manyan ofisoshi yanzu yadda za a iya tantancewa ko tabbatar da halarci su su dace da yadda aka gabatar da su. Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Malam Radwan Abbas. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci wato Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar ma za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM hawa kuma za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com har ma da shafukan mu na sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Thank you. Let's not To yanzu kuma lokacin da za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyin ku a duk inda kuke. Lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari ko tarawa ɗaya. bi sifili biyu, bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Amma kar a manta dai a sa alamar ƙari ko tarawa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari to madalla yanzu mun samu kiranmu na farko daga kaduna wani na kan layi daga kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kuna tare da Bashir Aliyu sandaunan matasa kakaki na ƙungiyar zama lafiya media a Fairfax of Nigeria. To Malam Bashir Aliyu menene ra'ayinka a yau? To ra'ayina a yau game da abubuwan da suke tafiya a wannan kasa a Najeriya game da siyasan da aka yi. To muna kira ga su wanda aka zaɓa. Hmm. Wanda aka zaɓa ya kasance su mana abubuwan da ya kamata tun daga halin da muke ciki a wannan kasa mu na Najeriya game da yawan rashin tattalin arziki da kuma rashin tsaro da kuma abubuwan da suke tafiya na maganan ina kira ga shi ministan sadarwa a inganta mana ingancin um, ingancin transfer game da kaga network na taransa ba a samun shi akan kari saboda mu masu to masha Allah malam Bashir Aliyu mun gode da fatan sun ji ka kuma sun ji wannan sako naka kuma za a gyara bari mu je kiran mu na gaba jihar Niger wane ne akan layi Nana Muhammad Danjuma yana kira daga Niger State karamar hukumar Murga. To Muhammad Danjuma muna sauraron ka me ra'ayinka? wato ana ah, son na yi bayani game da ah, maganar da na ji a dodo baya game da ɗan kano na cewa ba su yadda ba hmm. shi bai ji kuma zaɓe ta ma goge sunan shi kwata-kwata ga takara ba ne a najeriya ai zancen ma ya ce bai to baka ganin haƙƙinsa ne ya fito ya ce in an yi zaɓe ko ma ya faɗi ko ya faɗi ya fito ya ce bai ba har ya ɗauka ƙara ba ai wanga ba takarar shi ba ne takarar gwamnan jihar kano ne shi eh. kuma na shi takarar da ya an ga abin da ya gudanar an ga abin da ya aikata bai ma kamata a saurari dan jarida ma ya tsaya na hira da shi ba a game da zaben jihar to malam Ahmad dan Juma mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je jihar Katsina wane ne akan layi da Katsina kana magana da Alhaji Malam Sule ne wa'azi in goma makera dutsen ma Katsina state to Alhaji Malam Sule muna sauraron ka me ra'ayinka a yau yawa to yawa kana magana da alhaji malam sule mai wa'azi eh, eh mun ji sunanka alhaji mun ji sunanka menene ra'ayinka ra'ayina kiran da zan yi Allah ga zababbu waɗanda Allah ya sa aka zaba hmm. mulki dai na Allah ne waɗanda Allah ya sa suka samu to don Allah su shimfiɗa hannu su rungumi kowa da kowa kuma su diba irin yanayin da muke cikin rashin tsaro talaka kar a baka komai a baka tsaro abinci Allah ke badawa abinci Allah ke badawa to Alhaji Malam Sule mun gode kwarai da gaske da fatan waɗanda kuka zaɓa sabbin sun ji wannan kira kuma za su yi abin da ya kamata bari mu je Oyo wane ne aka layi daga Oyo eh sunana Muhammad Abubakar Yaro daga Aliyu Ofis Jihar Oyo to Muhammad Abubakar Yaro muna sauraron ka ni dai ra'ayi na zaɓaɓɓun gwamnoni ko majalisa da ya tsaya su yi matalakawa aiki shi kenan ko shekaru hudu masu yiwa kuma in sun tsaya za su samu nasara shine kawai ra'ayina na gode masha Allah. To mun gode Muhammad Abubakar Yaro. Bari mu je Bauchi. Wane ne aka layi daga Bauchi? Ta Muhammad Awadu Baban Yeri shekaru ko wato da cikin jihar Bauchi Najeriya. To Malam Muhammad me ra'ayinka? Ra'ayina dai ni na gode wa hukumar zaɓi kuma na gode wa wayannan ma'aikata na ku da kuka wayar da kan jama'a kuma na gode wa kuma zaɓe da ta bayyana kaura shi ne goron jihar Bauchi Allah ubangiji ya sa jihar Bauchi sun mara addu'a ya ci gaba da aiki na alheri ya ci gaba da aiki wato in na fahimta da ya zaben hukumar zaɓe ta yi abin da ya kamata an yi zaɓe yadda ya kamata kenan babu korafi. babu wani korafin komai rubuta kuri'a da muka nan kasu shi ma ya kamata ma a ce ya gaji ya ba. gaba ma ba to muhammad awal mun gode to muhammad awal mun gode kwarai da gaske da ka kira bari mu koma katsina wani ne akan layi da katsina na katsina kana tare da mu to da alama to da alama akwai dan tangarda ko layin ya katse daga katsina to tun da katsina bari mu karasa kaduna wani ne aka layi da kaduna malam na kaduna kana nan ko malama to masu sauraro lambar da za ku kira dai ita ce alama tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai a sa alama ƙari sai a ko alama wato a kira lambobin to ga kira daga nasarawa wane ne daga nasarawa salisu shehu dan birnin kiri mazauni nasarawa to ma salisu muna jin ka menene ra'ayinka a yau to ra'ayina ni game da matsalar na tuwaf dangane ake yi don allah ina kira ga gwamnatin najeriya ta wa buhari mai jiran sauka don allah ƙara inganta mana na saboda mu yan kasuwa ne kuma kana yan kasuwa o network kana na waya baya yi da karfi ko kuma na aika abubuwa ko na yanar gizo eh na na ibra haka tarsafa hakan ga na tura kuɗi da cirewa hmm. to gaskiya muna shan wahala mu yan kana yan kasuwa saboda zaka tsira mutum kaya sai shi ya turo maka bisa bai turo ba to matsalar sai na ne amma inda za a inganta natuwa da mutum ya turo maka za a gani in ka tura za ka gani gaskiya to malam salisu Najeriya ta to malam salisu da fatan sun ji wannan kira naka mai matukan muhimmanci ga dukkan yan kasa ba yan kasuwa kadai ba mun gode kwarai da gaske bari mu je Bauchi wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum salam wane ne Ashiru Lawal Akarami daga bauchi Malam Ashiru muna sauraron ka me ra'ayinka a yau ra'ayina ni ina kiraye-kiraye akan wayanda Allah ya ba su nasara nemi haɗa kan jama'a wayanda Allah ya sa ba su nasara ba a haɗu a tafi tare sannan a yi aiki tare hmm. saboda wayanda Allah bai ba su nasara ba kada a tsaya da wani tashin hankali da sauran a zauna lafiya gwamnati ita kowa da kowa ne ita kuma gwamnati roba To Malam Ashir mun gode kwarai da gaske da wannan fata da kai da kuma kira Allah ya sa a ji kuma yi amfani. Bari mu je ga kiran mu na karshe zuwa Kaduna. Wane ne aka layi da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam. na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo kwana biyu menene ra'ayinka a yau? To alhamdulillah lafiya kada alhamdulillah. To da na gaskiya a yau ina so in yi kira ga su kansu zaɓaɓɓu wa'anda aka zaɓa hmm. ya kamata tsaya su rungumi wa'anda ba a zaɓa ba kuma ka a rika musu habaici don mutum ya faɗi na biyun su kuma muna kira ga su kansu wa'anda suka faɗin tabbatar da cewa mulki na Allah ne Allah zai iya baka mulki a duk inda ya lokacin da ya ga dama ya ka ya kamata a ce tabbatar da cewa sun yi biyayya sun yi godiya ga Allah wata wata'ala a yi addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zama shugabanni na kwarai a gare mu kuma da karshe na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya duba wahalar da 'yan Najeriya suke ci dangane da maganar kuɗi a hannunsu ya kamata a duba wannan lamari a yau gwamnan banki magana. To Alhaji Musa Garo da ke kai na ƙarshe mun gode kwarai da gaske da wannan kira na kuma da kiran kamar ka ƙarshen ɗaga wayan mu a yau sai kuma wani lokaci idan mun sake ba ku dama mun gode. To yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. mu soma labarin mu na ranar yau da kokowar gargajiya inda a ranar juma'a da ta gabata ne aka kammala kwambala ta goma sha biyu ta kasashen yammacin nahiyar afirka a hilin kokowar gargajiya ta kasa da kasa ta bambarin yamai ƙasashe goma sha uku ne suka shiga wannan gasar ta bana inda daga karshe jamhuriyar nijar ce ta yi nasara a gogawar karshe a gaban senegal da ci uku da biyu an dai share kusan shekaru goma sha biyu senegal din na hanawa 'yan koko Kuwar yankin ecowas ko sai da yawo walilawa inda a kowane karawa take yi musu shashau jamilu bakwai da ebo hassan da abba ibrahim su ne suka yi jifa da 'yan senegal uku yayin da isaka isaka da mansur isa suka turji kasa. haka ma a kokowar ɗaya-ɗaya jamhuriyar niger ta lashe tauraron zinari uku jamilu bakwai a aji 'yan kilogram 66 sai mansur isa ajin masu nauyin kilogram 76 sai abubakar ibrahim ibrahim a ajin masu nauyin kilogram 86 yayin da abu hassan a ajin masu nauyin kilogram 100 ya sha ƙasa a hannun ɗan ƙasar gambia sai dai bakin tambo a wannan gasar wajen guriyar nijar ya zo ne a turmuzarda zakaran na kokowar ta janguriyar nijar ya sha har so biyu a ƙasa a hannun fai na ƙasar senegal yayin da jamilu bakwai a ajin 'yan nauyin kilogram 66 da bubakar ibrahim a ajin 'yan nauyin nauyin kilogram 86 su kammala wannan karawar ba tare da faduwa ko so guda ba a wani zancen da duk dai a jamhuriyar Nijar kusan cewa a ranar Laraba gobe ne idan Allahu ya kai mu kasar ta jamhuriyar Nijar ke karawa da kasar Sudan a wasannin karshe kuma na zagaye na karshe na neman shiga kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka na 'yan kasa da shekaru 23 da zai wakana a cikin watan Yuni wannan shekara ta 2023 a kasar Morocco morocco wasan na biyu tsakanin kasashen guda biyu zai wakana ne a kasar sudan sauran wasannin da za su wakana ko sun hada da najeriya da gine yayin da kasar misira ko egypt za ta kara da zambia sai afirka ta kudu za ta goga da congo yayin da rdc za ta buga da ghana sai senegal za ta karbi bakuncin mali gabon za ta buga da kasar kamaru daga karshe kusancewa duk da kokarin da 'yan kwallon zarruga ko rugby na kasar faransa suka yi inda suka hankaɗe Scotland ko kuma Ecos a wasan karshe na kasashen turai guda shidda a Stade de France da ci 41 28 ƙasa Ireland ko kuma Ireland ce tallashi kamben na wannan shekara ta 2023 na wasannin zarin ruga ko rigibi na kasashe shidda wannan ko bayan ta kakkaɓe ƙasar Birtaniya ko ƙasar Ingila a karawarsu ta ƙarshe da ci 29 da 16 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashi sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Agayi da Haruna Mawan Bago, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. ta hukumomin saudiya sun ce a ranar alhamis mai zuwa za a tashi da azumin watan ramadana kamar yadda kamfanin dalancin labarai na afp ya rawaito hukumomin kasar da yammacin yau talata kotun kolin kasar ta ce kalandar watan sha'aban wato za ta kare ne a ranar laraba wanda hakan ke nufin sai ranar alhamis watan na azumi zai kama kazalika a ƙasar katar ma da ke makwabtaka da saudiyar kwamitin duban wata ya sanar da cewa alhamis ce ranar farkon watan na ramadana prime minister japan fumio kishida ya kai ziyara kif babban birnin ukraine don ya gana da shugaba vladimir zelensky ziyarar da ake kallon ta a matsayin ta nuna goyon baya ga kasar yayin da shugaban rasha ke karɓar bakuncin shugaban china shi jinping ma'aikatar harkokin wajen japan ta ce kishida zai yi jinjina ga al'ummar ukraine kan irin karfin zuciya hakuri da juriya da suka nuna yayin da suke kasar kasarsu tare da nuna goyon baya ga shugaba zelensky a matsayinsa na shugaban japan da kungiyar kasashen g7 masu karfin tattalin arziki a duniya To madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na wannan lokaci sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan Allah ya kai mu inda wasu abokan aikin mu za su damu da wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za a shafa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dell. Nisar Phil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.